يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهكا هكا أتشيق بنكرة تمنى للتاف النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وعبر نبب مالم مالم محمد الثاني أمر رجال لمو أيو 28 ga watan ɗaya. shekara ta 436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 21 ga watan 11 shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 304 daidai inda malam ya rubutu da babban baki ya ce ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙarawa suka fi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga mu tare da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi yaumil birri a ranar wato ainihin kirki walwafa da cika alkawari walkaram da martabawa ko darajantawa wal'af da yafiya fi yawmin fathil a'azam a ranar buɗe garin maka mafi girman buɗi kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alka'bah manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya fito daga cikin Ka'aba wa quraishun qad mala'u almasjida a daidai wannan lokaci quraishawa sun cika farfajiyar masallacin Ka'aba sufufan sun yi sahu-sahu yantaziruna maza yasna suna sauraron mai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zai yi da su fa da bi'udadatayil bab sai ya kama katakai wanda suke rike da kofar Ka'aba kamar ka sa hannunka ɗaya ka dafe kofar wato bakin kofa kana tsaye kuma kana kallon jama'a wahum tahtahu sauran al'umma da jama'a suna karkashin sa saboda kofar ta yi tudu su kuma suna ƙasa da kofa. waƙala ya ce la ilaha illallah wahda babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta sai allah shi kadai la kalahu lahu ba shi da abokin tarayya sadaka wa'ada ya gasgata alkawarin da wa nasara abda ya taimaki bawansa wa hazamal ahzaba wahda ya tarwatsa rundunar taron dangi shishi kaɗai. kadai ala mu ce ku saurara ku ji kullu ma'thuratin duk wani gado na ɗawainiya da wani da aka yi tun lokacin jahiliya Aumalin ko wata dukiya da wani ya taɓa ta wani a lokacin jahiliya aw ko jini da wani ya zubar wa wani a lokacin jahiliya fa huwa tahta qadamayya hatayn na take shi a ƙasan ƙafafuwan nan na guda biyu an ja layi duk abin da ya wuce ya wuce illa sadanatal bayt sai dai waɗanda suke kula da ɗawainiya da ɗakin Allah Ka'aba wasiqayatal hajji da waɗanda suke shayar da mahajjata da ke zuwa wannan ɗaki wannan ba wani abu da suka saba yi da za a soke ko kuma a ce an ja layi suna nan akan abin da suke kai ala ku saurara ku ji wa qatlul khati haka na ma kisan da aka yi na kuskure shibhul amdi mai kama da kisan ganganci as-sautu wal asa wanda aka yi amfani da bulalar da aka yi wa wanda aka yi ta zama kisa ko sandar da aka doka wanda aka doka ya zama dalilin kisa fa fihi diyatu mughallaba wannan akwai diyya. ta kisan kan da aka yi wacce take mai kauri an kaurara wato ainihin horanta mi'atun min al'ibri za a bayar da raƙumi ɗari arba'una min ha raƙumi arba'in daga cikin raƙuman da za a bayar ɗari fi ha auladu ha waɗanda suke ɗauke da ciki a cikin cikinsu za a bayar. taguwar da take da ciki darajar ta ba ɗaya take da wacce ba ta da ciki ba to za a samu guda arba'in masu ciki a cikin ɗarin da za a bayar shi ne kaurara wato kaurin abin da za a biya diyar wanda aka kashe bisa kuskure amma ta salo mai kama da ganganci ya ma'ashara ƙuraish manzo ce ya ku taron ƙuraishawa إن الله قد أذهب, قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية حقيقة الله ya tafiyar muku da alfahari da girman kan lokacin maguzanci wata abubuwa bil aba da wato ainihin jin kansu da suke yi da iyayensu ai ta kururu ta iyayen ne nan dan gidan wane jikan wane nan gani nan bari kaza shi ye kaza to Allah ya tafiye muku da wannan ku sani yanzu ba irin wannan da abu da za a yi za a yi shi ne bisa tsarin musulunci annasu min adam dukkan mutane ‘ya'ya ne tushensu annaba adam dukkan wasu mutane daga annaba adam suke wa adamu min turab shi kuma daga ƙasa Allah ya yi shi kuma tala hadhihi al-aya sannan sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya karanto wannan aya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ku mutane haƙiƙa mun halicce ku namiji da mace waja'alnakum shu'uban muka kuma sanya ku wato anin manya-manyan ƙabilu wa ƙaba'ila da ƙananan ƙabilu lita'arafu don a samu sanayyar juna tsakaninku inna akramakum inda Allah atqakum haƙiƙa mafiya martaba da daraja ku a gurin Allah shine wanda ya fi ku kiyaye dokokin Allah inna Allah alimun khabir haƙiƙa Allah masanin abin da ya bayyana ne kuma masanin ƙwaƙwaf ne dukkan abin da ya ɓoyi Allah yana sana da shi kuma kala ya ma'ashara قريش sannan yace ya ku taron quraishawa ya ku jama'a quraishawa ma tarawna anni fa'ilun biku me kuke ga zan muku ka tambayi wanda ya ma ba daidai ba yau ga ka samu dama a kansa ya kake jin zan maka yi tun daga nan ga masa zai yanke faɗi ce tuk wannan ya fa jiyo kanmu yanzu sai abin da muka gani qalu khairan da buɗar bakin su suka ce suka ce alkhairi muke zaton za ka yi mana akhun karim ai kai dan uwa ne mai martaba da daraja wabnu akhin karim kuma dan dan uwa mai daraja qala sai manzo ya ce fa inni aqulu lakum kama qala yusufu li ikhwati to ni ma yanzu zan gaya muku irin abin da annabi yusuf ya gaya wa 'yan uwansa da ya samu dama a kansu duk da sun masa ba daidai ba la ba alaikum al a yau ba ku ba wani zargi game da duk zargin da ake muku an share shi kamar ba ku taɓa min laifi ba na yafe muku duk abin da kuka yi idhabu fa antum tulaqa kowa ya kama hanya ya tafi sakakku ne ku ba mai daure ku ba mai dabaibe ku tafi duk inda za ku kanku tsaye ka ku ji wani abu ثم جلس رسول sallallahu alaihi wa sallam وسلم sannan sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya zauna fil masjid a cikin masallaci faqama ilaihi ali ibn abi talib sai ali dan abi talib ya tashi zuwa gare shi radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi wa miftahul ka'abati fi yadi mukullin ɗakin ka'aba a lokacin yana hannunsa faƙala ya rasulallah yace ya manzan Allah ajma'ul hajjaba ma'as siƙaya zan tara maka masu kula da ɗawainiya da ɗakin Allah da kuma masu shayar da wato ainihin mahajjata sallallahu alaika Allah ya tsira a gare ka faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce aina Uthmanu bin Talha ina Uthmanu ɗan Talha yake fadu'iya lahu sai aka kira masa shi faƙala lahu ya ce da shi haka miftahuka ya Uthman ungwamu kullum ka kai Usman, dama kai kake kula da wannan ɗaki ga kayanka al-yawm yawm birrin wa wafa yau ranar kirki ce da cika alƙawari saboda haka alƙawari ne wannan kulawa da kuke da ita ku ci gaba da kulawa ba za a karɓe muku ba an maka kirki ba za a ce an kwace ba don an samu dama a kanka an ban maka ka ci gaba da yi wa fihi nazala qawluhu ta'ala a game da wannan nema Allah madaukaki ya wato saukar da aya mai cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha haƙiƙa Allah yana umarta ku da kuma yadda amanoni abubuwan wasu da ke hannunku zuwa ga masu su domin wannan makulli da ya faɗo hannunku a matsayin kuna al'ummar musulmi da ba a hannunku yake ba akwai mai kula da ɗaki da mai kula da wannan makulli to a mayan masa da amanarsa a hannunsa wa idza hakamtum bainan nas kuma idan za ku yi alƙalanci tsakanin mutane in za ku yanke hukunci tsakanin mutane Allah yana umarta ku an tahkumu bil adl da ku yi hukuncin nan bisa adalci inna Allah ya ya'idukum bih ma dalla da abin da Allah yake muku wa'azi da shi inna Allah kana sami'an basira haƙiƙa Allah mai jin duk abin da bayi suke ne mai ganin abin da suke aikatawa ne ya ji kuma yana ganin abin da yake wakana ga kuma umarnin da iya وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tuna wa Uthmanu ɗan ɗalha bima sabaqa minhu na abin da ya gabata daga gare shi min ƙaunin ghalidhin li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na wata kakkausar magana da ya taɓa gaya wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi Uthmanin ɗan ɗalha mai kula da ɗakin Ka'abar wanda mukullinsa yake gurinsa ya taba gaya wa manzan Allah magana mai kaushi saboda ganin a lokacin shi ne ya isa shi yake da mukulli shi kuma yana wato ainihin musulmi manzo na Allah da ba a riga an karɓa abin da ya zo da shi ba waƙad arada marratan an yadda kula kaaba haka kuma ta faru ne a sanda manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi nufin ya shiga Ka'aba aka nuna masa bai isa ba a gaya masa magana mai kaushi wa kanat تفتح fil في الجاهلية وكانت تفتح ɗakin ka'aba ya kasance ana buɗe shi fil jahiliya a lokacin maguzanci kafin zuwa musulunci yawmal ithnaini wa yawmal khamis duk ranar litinin da duk ranar alhamis fa qala lahu sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace da shi ya Uthman kai Uthman da ka hana ni shiga ɗaki kuma ka gaya min magana mai kaushi a kai satara hadhal miftaha biyadi da sannu a kwana a tashi zaka ga wannan mukullin na ka'aba a hannuna adha'uhu haythu shi'tu zan kuma aza a hannun wanda na su ko a inda na su aje shi a inda ya so a hannuna yake zan ce ga wanda zai riƙe. wa a'tahu al-miftah a ranar sannan sai ki mika masa makulle ce ungo wa qala lahu ice da kuma shi khudha karɓi wannan makulli khalidatan talidatan la yanzi'ha minkum illa zalim karɓi wannan makulli ka riƙe shi dindindin har abada ya zama gado wasu kuma cikin dangi su gada daga wajen waɗanda suke yanzu shine talida abinda ka gada daga waninka ba mai karɓe wannan mukulli daga wajen ku sai azzalimi wani ne sai ce to ga ranar mukulli kwalelanka ko da haka za a yi wani a dama na siyasa ai ba a magana duk gwamnati nata mai tsaron kofa da yanzu tsaron kofa ai ba sun iyaka adadinsa ba da siyasa ake irin wani irin ta garin na amma shi ba mai karɓe wannan mukuli da gare ku sai azzali tun maƙala la sannan ya ce da shi alam ya kunin lazi kulTulak? shin abin da na gaya maka bai faru ba ya faru ko shi ga naune jiyau ne ƙala usman bala usman ya ce tabbas ya faru baja ashhadu annaka rasulullah wannan yake da tabbatar man da kai manzan Allah Allah ka ba mu wato yafiya sai ka fi ƙarfin zuciyarka kake irin wannan yafi wani faɗa za ka jina na yi har alƙiyama ta tashi ban yafi wallahi sai an mana hukunci da shi ko to gashi shi duwana abin da aka yi ce duk ya wuce fi hada yawmil yawm al azim ko yawmil al a wannan rana mai girma ranar bude al'azab mafi girman ranar buɗe ga musulmi wannan mubin ranar wato cin nasara mabayyaniya fayyatacciya a fili karara ya tajalla fihi shukuru min rasulillahi sallallahu alaihi wa li rabbih tabaraka wa ta'ala godiyar manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata ga gare shi ga ubangijinsa wanda albarkatunsa suka yawaita madaukaki yake fitowa fili godiyarsa take fitowa sarari fili karara wattawadu kankan da kansa lahu ga Allah subhanahu tsarkakakke yake fitowa fili hatta innahu alaihi salatu wassalam yadkhulu makkata hatta kai manzon tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a san da yake shiga makka yana shiga makkan wa ra'suhu yakadu yamassu wasitatar rahal khushu'an wa tadhallulan lillahi azza wa jalla a sanda zai shiga ka'aba ko zai shiga wato anin cikin garin makka ya sunkuyar da kansa yana kan taguwarsa har wato kansa ya kusa ya taɓa tsakiyar siddin da ike kai saboda risinawa da ƙanƙan da kai ga Allah mai girma da ne. cewar zai shiga mafi girman guri da yarjewar ubangiji da yake cewa la latadkhulunna almasjid alharama insha Allah ya cika masa alƙawari wa yatajalla fihi albir a wannan rana kirki yake fitowa qarara wal wafa da cika alƙawari fi asdaqi suwarihi cikin mafi gaskatar hotansa ko hotunansa a ce ga wani hoto da za a ɗauka na wani abu na cika alkawari da aka to wannan mafi cikarsu sun bayyana mafi gaskiya sun bayyana ga wanda yake kula da ɗakin ka'aba alkawari ne yake kai tun tale-tale aka ce masa ci gaba da abin da kake ba za a kwace ba babu ko shakka zai ji an masa kirki an kyauta masa gashi kuma ya wata magana mai zafi a baya amma ba a kalle ta ba an share ثم يتجلى فيه العفو والصف sannan kuma yafiya da kau da kai sun fito fili a wannan rana wata jawus da wato ainihin mantawa da abin da wani ya maka amma salaf game da abin da ya riga ya gabata fi mashad fi ma'ana a bainar jama'a a cikin taro fi dakhilil masjidil haram a wato cikin farfajiyar masallaci mai alfarma na ka'aba wannan abu da ya faru tahtazzu lahul qulub babu ko shakka zakata za su girgiza da shi wa tadhhalu lahul uqul hankula za su dimauta da irin wannan wa quraishun julus kuma a daidai wannan lokaci quraishawa na zazzaune yantaziruna ma za yaqdi fihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam suna wato jiran mai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zai hukunta game da su wahum yastarji'una sai aka sa wahuwa wahum yastarji'una salifa hayatihim kuma su a daidai wannan lokaci suna tariya da komawa baya game da abin da ya shuɗe ya wuce na rayuwarsu وماذا ألحق من الأذى بأنوائه لرسول الله صلى الله wa وسلم ashabi. suna tuno waɗanne abubuwa suka riskar na dangogin cutarwa ga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa ka sa mutum a tsaka mai wuya kai a tara a tara za ka kashe shi ya tsira ya kubuta daga yiwuwar ka kama shi ka kashe wasu ma an buɗe ku an kakashe amma izo ya samu dama a kanka ga ka zaune gabansa kake sauraron me zai hukunta a kanka a daidai lokacin kana tuno mun fa taɓa ɗaura masa mahaifa lokacin yana sallah mun fa taɓa wato ainihin tsare su kaza mun taɓa tsara su a guri kaza kana ta tuno wannan cewa ta ina za a doke ni ta ko kuma ta baya ko a za ka yi ta tunda me zai faru ya tazakkaruna yau makanu yamna'unahu wa ashabahu min as suna ta tuttuna ranakun da ko ranar da suka wato hana manzan Allah da sahabbansa yin sallah fil masjidil haram a wannan masallaci mai alfarma na Ka'aba fa yusalluna sai zama an wayi gare su manzo sallallahu alaihi wasallam suna sallah khufiyatan a boye fi daril arqam a daril arqam bin abil arqam yatadhakkaruna yawma hasaruhum ƙwarai na tuna ranar da suka wato anin hana su manzo sallallahu alaihi wasallam suka tsare su muhasara shine a killace ka a wani guri a hana ka wato walwala a maka kurkukun dole fi shi'bi abi talib a tsakankanin dutse da dutse na abi talib da ake aka sa su a ciki talata sinin suka tsawon shekara uku a haka kace kada wani ya aure 'ya'yansu kada a auren musu kada wani ya ba su wani abinci ko wani ɗauki kada an yanki dai wato takunkumi aka sa musu a wani lokaci na tsawon shekara ku suna tuna irin wannan abin da suka wasu manzo kuma ga manzan yau shi ne ya sa su a gaba shi ake jiran mai zai faɗa a yi musu wa ya tazakkarun al'aza wa ta'azib suna ta tuno irin cutarwar da suka yi da azabtarwa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wal musulmi da sauran al'ummar musulmi ya tazakkaruna al-hurub suna tuna yaƙe-yaƙen da suka faru wal qatl da kisa wal asar da kuma wato anin ribatattun yaƙi da aka kama wat tamthil bil qatla da gunduwa gunduwa da suka da wato matattun musulmi da suka cimmawa يتذكرون يوم منعوهم يوم الحديبية من دخول المسجد الحرام سنة تنوى رانا دسك حناسو رانا سلح الحديبية رانا دسك حناسو شقا واتوان مسلاتي من الفرما وأداء الأمرة سك حناسو ين أمرا إلى غير ذلك دوسهم أبو بوا من الذكريات daga abubuwan da ake iya wato tunawa allati tumathilu safhatan ghayatun fi wanda suke baka hoto ko suke kwatanta maka wani wato ainihin shafi wanda ya kai matuƙa wajen baki da muni sabon shafi da ake cewa ta wani tsohon shafi suke ta buɗowa mummuna da suka yi wato ainihin al'ummar musulmi wahum ya alamuna mata ta'awwaduhu kuma su da suka yi wannan abin sun san abin da suka saba mimma ya fa'aluhul muntasiru fil harbi na wanda i nasara a yaƙi yake yi bil munhazam da wanda aka tarwatsa aka wato anin fatattaka idan aka yaƙi aka fafata yaƙi kai nasara akan wanda yake abokin faɗanka ya ake masa sun san fata-fatan da ake wanda aka yi nasara a kansa to yau gashi an yi nasara a kansu wace irin fata-fata za a yi musu suna tuna wannan kuma haka ya faru fi nashwatin nasar a lokacin da wanda yi nasara yake cikin annashwacin nasara ba haushe ya mai da wannan kalmar hausa nashwa shine walwala da farin ciki wa farhatil ghalaba da farin cikin cin nasara da rinjaye akan abokin fada walakin nahum sai dai sai gashi su qurayshawa ya rauna min rasulil huda sai suka karɓi gani daga wato manzan shirya war rahma manzan jin kai salawatullahi wa salamuhu alai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi me suka gani khilafa zalika kulli sun ga sabanin wannan gabaɗa khilafa zalika kulla sun ga dukkanin mabambancin wato anin tsari da wanda suka sani ko suka saba in a ce su suka yi nasara a kan manzan Allah ga shaka haka to ai kuma ba sauran abin da ya rage kome sai Allah lati to ga shi ne nasara a kansu suna tana to ai kuwa in aka yi nasara a kan wanda ake fafatawa ga fa irin tsayar da ake ga irin abin da ake to sai ga suka ga barin haka a fili karara bambancin a bayyana yake ta su manzo ba irin tasu bace ko innahu afun tsabar yafiya ce wasafhun da kau da kai wa birrun da kirki wa wafa da cika alkawari akwa irin wannan dama shi ya fi ƙarfi fi ta'adibin nufus wajen ladabtar da zakata wa tarbiyyatiha da renanta min azimil uqubati fiye da ka nemi wata mafi girman uquba ko azaba kai wanda ya maka ba daɗi in mutum ya ma ba daɗi ka samu dama a kansa shi ma ya tabbatar cewar yau kashinsa ya bushe ka ce bai bushe ba har yanzu da ɗanyatarsa to sai ka fi kima da daraja da kuma jin nauyinka fiye da a ce karɓa wato ainihin zare masa farce ɗaya bayan ɗaya ko karɓa wato ainihin caccaka masa wani makami ina jin wato raɗaɗi da zafi kai masa duk azabar da za ka yi masa to wannan zai ji cewar eh ai wannan wani abu da ne kafin kai mun ne maka zai ji a ransa haka kuma yana da dama za a yi haka ya riya za ka yi masa yafiya to amma in kai yafiyar to kuma duk sanda ya ganka kuma sai nauyi kama shi shi kai wani ai ya sha da ni ya gama da in ni na samu dama kansa ina ai ya nuna min cewa ya fi karfi na ya gama da ni damar da ya samu a kana ta yi min fata-fata amma kuma ko ya share to wannan ya fi barin abu a rai ya fi sa a na maka fiye da cewar kai ma kayi ba daɗi kamar da aka yi wali haza dakhala nasu da zalika fi lahi afwaja wannan ya sa bayan faruwar haka mutane suka rika shiga cikin addinin Allah ƙungiya ƙungiya jama'a jama'a sau da sun ga abin da ba sa so to kaga wannan sai ke nuna mana cewar irin wannan salo ya kamata musulmi duk inda yake ɗauka. idan kuna fafatawa da wanda kuke fafatawa akan yana wato yi wa musulunci cekas in ka samu dama a kansa kake kwaɗayin zai samu to ka nuna masa cewar ka fi ƙarfinsa musulunci ya fi ƙarfin a da shi a kau da kai a yafiya a kan abin da shi ya maka in abu na addini ne inda tasgaro a gyara amma in dai kai yawa ka ce ya wuce kai addinin dama kake so ka ci gaba kuma ya ce to sabanin yanzu saboda an yi nesa da koyarwar sai ka ji ya mu za yi wa haka to ko zuwa an yi wa manzo ma ko saboda haka a kan shi dinnan da aka yi wa haka sai dai komai zai faru ya ko musulunci zai samu tangarda sai dai samu sai ɗau mataki akan ka saboda kai maka to wannan nesa da koyarwar addinin mace take kawo kuma ko yanzu aka koma kanta wannan koyarwar to za mu ɗaukaka ɗaukakar da wani ya yi kaɗan ya mana haka in nuna mu da yatsa ba zai yi bambanta, ta nama har hannunsa ya kai jiki Allah ya samu dace albai'a da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai lokaci ku cappa goyon baya da tare da miƙa wuya ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba da an fataha Allah azza wa jalla ala rasulihi sallallahu alaihi bayan Allah mai girma da buwaya yayi wa manzansa tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi buɗi wa alal mu'minin yayi wa mu'minai buɗi hadha al-fath azim بعد أن فتح الله عز وجل على رسوله وعلى المؤمنين هذا الفتح العظيم بيان الله يوى manzo da sauran ne wannan buɗi mai girma ta bayyana li ahli makkata annahu alhaq sai ya bayyana ga mutanen makka cewa lalle addinin da manzon Allah annabi Muhammad tsira da amince Allah tabbata gare shi yake tafi da shi shine gaskiya lalle bin sa shine gaskiya fa ad'anu lah sai suka wato ainihin risna ga Allah suka risna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wastaslamu gaba ɗaya suka miƙa wuya wajtama'u lil bai'a suka haɗu suka yi dandazo don yin cabba goyon baya da miƙa hannu na cewar sun bi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fajalasa lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala safa sai manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi ya zauna don karɓar gaisuwarsu da caffarsu da miƙa wuyansu yubayi'uhum yana yin tafa da suna mika musu hannu wa Umar ibn al-Khattab da Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu shi ma Allah ya yarda da shi asfala minhu ina ƙasa da inda manzo yake yubayi'uhum bi amrihi yana karbawa manzo tafa da umarnin manzon Allah cewar jama'a ta yawa Umar kama mu duk wanda ya miƙa ma hannu kamar ya miƙo mini kaga wanda suka yi wannan matsaci kai ne yanzu da ba kashin ba. ka jam'in kashi a jikinka ka ce za ka taɓa ce to karɓa mu duk wanda ya baka hannu aka yi tafa da kai kama an yi da ne manzan Allah sallallahu alaihi wasu. wa yuballighuhum an ina isar musu a gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana duk wanda ya bashi hannu kamar ya ba manzo shikenan kai an yi tafa da kai ba wani kuma guri shi ma thumma kanat bai'atun nisa bayan an gama caffar maza sai kuma caffar mata ta biyo baya fa baya'ahunna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kalaman sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya caffa da su ta salon zance da magana su ba hannu aka yi da su ba walam ya aku biyadi imra'atin kamsan bai kama hannun wata ɗaya mace ba wata mace guda ɗaya da manzo ya taɓa hannunta wala safahat yaduhu yada ihdahunna sam sam hannunsa bai yi hannu da wata ɗaya daga cikinsu. su faqad thabata fi sahihain ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya yarda da ita annaha qalat haqiqa tace la wallah na rantse da Allah ba bai faru ba ma massat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hannun manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi bai shafi yadda mura'atin qat hannun wata mace ba samsam tunda manzan Allah yake bai taba taba hannun matar da ba matarsa amma nesa da wannan koyarwa ta sama ana ganin ai wayewa ce ai girlfriend ɗinka ce in ka zo kawai ka ba ta hannu ta baka ai gidadawa ne ba sa iyaka amma ita da shi yanzu ai sun zama ɗaya za ku san kun zama ɗaya wallahi zai kama ku wanda kuke wa haka haka za ka yi ta gani za ka sha mamaki ana faɗa sai ka ɗauka da sai dai a garin arna amma yanzu a cikin a mu a unguwarku a kusa da gidanku sai mutum ya miƙa mace hannu Allah soke faja'at hindu bintu utuba sai hindu ‘yar utuba ta zo ƙalat ya rasulallah ta ce ya manzan Allah makana ala zaharil ardi min ahli khiba'in babu wasu aban ƙasa daga cikin ma'abota zama a ƙarƙashin tanti eh, habbu ilayya an ya zillu waɗanda na fi son su ƙasƙanta su wulaƙanta min ahli khiba'ika kamar irin mutan gidanka da suke zama a ƙarƙashin tantin gidansu da haka nake ina baka labarin abin da ya wuce ni kuma ma asbaha al-yawma sai gashi yau an waye gari ma asbaha al-yawma ala dhahri al-ardi ahlu khiba'in sai gashi yau an wayi gari babu wasu ma'abota zama ƙarƙashin tanti a ban ƙasa ahabbu ilayya an ya'izzu min ahli khiba'ik waɗanda na fi so a duk duniya Allah ya ɗaukaka su irin wato 'yan gidanka ƙala wa aidan wallazi nafsi biyadi sai manzan Allah ya ce kuma haka abin zai ci gaba da faruwa na rantse da wannan rina yake hannunsa yadda yanzu kika samu kanki ba wanda kike kauna kike san daukakar sa irin jama'ar gidana da ni to haka abin zai ci gaba da girma cikin zuciyarki wannan farawa aka albishirinki da dorewa akan imani kaga yadda imani yake sauyin mutum ai shi sa muke cewa Allah ya sa shi ma ya tabbata good luck idan ya zama musulmi insha Allah eh, in Allah ya so ba yadda Allah bai iya duk a hutar da kowa ma qalat ya rasulullah tace ya manzan Allah inna aba sufyana rajulun misik ya manzan Allah mijina abu sufyan mutum ne mai kankamu shi komai nasa a danke ki ji bahaushe zai ce mai hannun jirajirai bai san sakin abin hannunsa fa hal alayya harajun an ut'ima min alladhi lahu iyalana shin zai iya yiwa ba laifi ko kuma ina da laifi idan na ciyar da wato iyalanmu da wani abu daga cikin abin da yake da shi Tun da yana da ƙanƙamo, amma ni a matsina na matarsa sabo da shi da kuma sanin waye shi da yadda zan ciro wani abu da gare shi bai san na cira ba shin akwai laifi in na ciyar da iyalinmu daga wani abu nasa ƙala la urahu illa bil ma'aru sai maza Allah ya ce ina gaba kyayi haka ba sai dai daidai da yadda ya dace da shari'a in abin da zaki bai saba doka Allah ba to ba laifi amma in ya saba to anan ne laifi zai so. wa fi riwayatin a wata riwayar inna aba sufyana haqiqa abu sufyan rajulun shahid mutun ne matsolo la yu'tini min an-nafaqati ma yakfini baya bani abin da zai ishe ni na ciyarwa wa yakfi baniya baya ban abin da zai ishi 'ya'yana illa ma akhastu min malihi bi gairi ilmi sai dai abinda na ɗauka daga dukiyarsa bai sani ba na ƙara akan wanda ya bayar abinda zai bayar bai ta kara karya ba bai fi wato mutum ɗaya bai su cinye ba kuma ana da mutane barkatai ke to sai na fakaice shi na sai da ne na ɗebo na ƙara sannan za a ci a ƙushi fa hal alayya fi zalika min juna ina da laifi a hakan da nake yi kaga fa wannan an daɗe ana yi yanzu da an musulunta an zubar da duk wani abu to ya kamata a fito da komai ranar wanka to magana koyon cibi bai taso bari ka ji da yadda abin kada yanzu mun ci gaba a samu matsala ku tabbatar musulunci ya kyau ba wani rufe rufe a faɗi da abin da kyau faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah tsira da mince allah su tabbata gare shi ce khudhi min malihi bil ma'ruf ki ɗiba daga dukiyarsa abin da yake sananne a shari'a me abin da yake sananne a shari'a ma ya ki wa ya fi baniki abin da zai ishe ki ya ishi ‘ya'yanki abin da ya ɗoru ki taɓa to wannan shine abin da ya wakana na tabbar da aka yi da mata su da baki aka famu bayanin ita da wato tattaunawa ta ɗanyi tsaho qala abul abbas al-qurtubi imam al-qurtubi abul abbas yace rahimahullahu Allah ya ji kansu da rahama wa wasfu hindin fi hadha hadisi wannan fayyace bayani na siffar yadda hindu take a wannan hadisi ja laha fil kufri wannan siffa ta da bayani ya zo ne a sanda tana ba musulma ba a lokacin kafirci wa ma kanat alaihi min bughdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an zo da bayanin abin da take kai na kiyayyar manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare wa wa da ahli baiti da kin jama'ar gidansa wa ma'abat ilaihi haluha an kuma gaya mana abin da yanzu halin da ta koma ta samu kanta a ciki lamma aslamat yayin da ta musulunta to wannan abin da take faɗa tadhakkurul li ni'matillahi alaiha an bato ni'imar da Allah ya mata ne da tana cikin tsaka mai wuya Ƙin manzo da ƙin zariyarsa da gidansa baki da shi ta rikide ta zama ba wanda take so a duniya kamar su bima an hallahu min minhu na da Allah ya tsamo ta daga gare shi don da ta mutu aka wata ba ranar ƙarewa. wa bima ausalaha ilaihi tana faɗo abin da Allah ya sadar da ita da shi ne yanzu wa ta'zimun li hurmati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam girmamawa ce take ga alfarman manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi walitan tambasita fi ma turidu an tas'ala an kuma ta yi haka don ta samu sakewa ta tambayar da za ta ai tana da tambaya akan mijinta da maganar ciyar ciyarwarta daga ƙarƙashin mijinta to amma ya za a yi wa manzo wannan magana kwatsam ba wata sharar fage ba wani gabatarwa sai ta fara faɗo wancan Da fa mun yi zaman gaba da kai ba wanda nake ki kamar ka da gidanka amma ka ga yau cikin ikon Allah a duk duniya ba wanda nake so ya ɗaukaka irin ka da gidanka to zai sa ya ji daɗi zai zama sake to kuma sai ita ma ta samu damar da ta faɗo abin take so ta faɗo wali tazula alamal qulub kuma ta yi haka dan gusar da raɗaɗin da ke cikin zakata na abubuwan da suka faru ta ɓangaranta lima kana minha ma uhud na abin da ya faru ta ɓangaranta a ranar yakin uhud fi sha'ani hamza a game da al'amarin baffan annabi hamza wa gaida zalika da wasu waɗanda ita ce jagorancin aka kashe hamza baffa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ai ta san ina nan da wannan radadin to amma wannan magana ta faɗa ai shi ma sassauta masa yanayin sa share wannan ba daɗin subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga Allah mai girma hadhihi hindu bintu utuba. hadhihi hindu bintu utba wannan fa ita ce hindu yar utuba. allati fa'alat ma fa'alat bi hamza wacce tai abin da tai ga wato hamza asadillahi radiyallahu ta'ala anhu zaki daga cikin zakokin Allah Allah ya yarda da shi wa kanat shadidatul adawa kuma ta kasance mai tsananin gaba lillahi ta'ala ga Allah madaukaki wa rasulihi da manzansa wal mu'minin kuma mai tsananin gaba ga mu'minai kataballahu lahal hidayata lidini sai gashi Allah ya zartan mata da shari'a ga addininsa fa hahiya tubayu yau gashi ita ce take yin tabba take ba da goyon baya da tabi wa tuslimu take musulunta walam yahul bainaha wa baina zalika ma salafa minha min sharrin wa adawa abinda ke tsakaninta da tsakanin musulunta wanda ya wuce na sharri da gaba bai shiga tsakaninta da musulunta ba bata ce ai muna nan akan abin da muke kai ba ba gudu ba ja da baya bata yi haka ba sai ta watsa da duk abin da take kai sai ta karɓi musulunci ta caffa kama lam yahul baina wahshiyin wal islam kamar yadda wannan tsananin gabar bata shiga tsakanin wahshi da karɓar musulunci ba shi da ya aikin kisan wato hamza bin abdulmuttalib kama lam yahul baina wahshin wal islam qatluhu hamza kamar yadda wato kisan sayyidina hamza bai shiga tsakanin wahashi da karban musulunci ba fa subhana mil ghuyub sarki ya tabbata ga masanin abin da suka boyu duk ba wanda ya san wannan kafin zuwan wannan abu in ba shi ba ko alladhi biyadihi hidayatul qulub wanda shiryar da zakatan bayi a hannunsa yake Allah ka shirye mu as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don koma abin da muka koya kaifa kanat khuttatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi dukhulihi makka yaya irin shiri da tsarin da manzon Allah yi a san da ya so shiga garin makka wani salo ya bi ya bi salon yin zango kafin shiga garin makka cikin dare kuma yasa aka hura wuta ko banda wannan ma kuma ya karkasa jama'ar su ma ko akwai masu kula da kaza akwai masu kula da kaza irin wannan ne ماذا خاف الأنصار لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقر في مكة Mai mutanen madina suka ji tsoron faruwarsa yayin da suka ga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tabbata gashi a cikin garin makka sun ji tsoron kada ya tabbata a makka ya ƙi koma a madina ya ce shi fa ya zo dama nan gida ne wabi ma ɓam'anahu da me ya kwantar musu da hankali ya gaya musu cewar almahaya mahayaku wal mamat mamatukum inda kuke rayuwa nan ne gurin rayuwa inda za ku mutu nan ne gurin mutuwa ina nan tare da ku da wannan ya kwanta musu da hankali cewar kada su safar gaba ko tsoron zai zauna a Makka ba za a koma madina shi ba da shi za a tafi Ma أهم ما تضمنته كلمة sallallahu alaihi wasallam min at-tawjihat yawm al-fath me mafi mahimmancin abinda kalmar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta kunsa na fuskantarwa a ranar buɗe garin makka eh babban abin ta kunsa yafiya cika alkawari ko da afuwa da kuma wato ainihin kirki tana nuna musu cewar manzofa na daban ne a cikin bayan Allah to wannan shine abin da wato an kare mu da shi a karatun mu kuma shine abin da Allah ya fa za mu karanta abin da muka daidai Allah ba mu ladan sa wanda aka ci karo da kuskure ko tutuban harshe Allah ya yi assalamu alaikum malam ni ladan ne a ma'aikatar mu bayan na gama kiran sallah nakan sa kasir na kira'a qur'ani a masallacin kowa yakan ji sautin karatun shin hakan ya halatta a musulunce ina ma dai tambayar ta riga aikin ko zai fi kyau a ce wannan tambayar kafin a fara sa kasa ɗin aka yi wala ya hillu lahu an ya fa'ala filan hatta ya alama hukumar lahi an gane amma dai Allah iya yafe mu ko da kana tsaka da kai tambaya ka samu amsar daidai cewar yanzu dai kana neman ka tafi akan abin da yake shine yafi zama daidai to abin da yake a shari'ance idan aka kira sallah aka sanar da masallata cewar lokacin yin sallah ya shiga ku zama cikin shirin yin alwala ga wanda bai ba ga wanda i ya tunkaro masallaci don ki samu sallah a lokacinta kuma ya ta cikin jama'a kuma ya same ta duka in so samu to yayin da ka sa kasa ɗin karatun alkur'ani ya to kamar yadda ka ɗaga muryarka ka kira sallah aka jiyo don a taho kuma ka sa karatu wanda zai tafi sassa mai nisa kamar yadda kiran sallan ka tafi sassa mai nisa idan don waɗanda suke sassa mai nisan nan kasa to fa in har suna jiyowa kamar kana cewa su bar abin da suke don su taurari karatun alkur'ani don allah yana cewa wa iza kuri alkur'ani ba su tami olahu wa an su hula la'allakum turham idan har wato ainihin ana karanta alkur'ani ku ba abin da kuke ku saurare shi ku ji abin da ake karanta don ku dace da samun jin kan ubangiji to kaga in ba su bar abin da suke ba suna wata tattaunawa wasu ko suna wani mitin ɗinsu ko wani waye kuma tare da duk suna jin abin da kasa ɗin yake faɗa to kama kana cewa barin jefa ku cikin laifi ko saboda haka ga karatun alƙur'ani kuma ga abin da ƙur'ani ice in ana yi ku bar kome ku ji to shin idan kuma don kai ka ji to me ma'anar sai ka sa ya zamanto ta salo mai faɗi da zai iya jawo hankalin wasu ko kuma ya sa cikin damuwa ga qur'ani an sa kuma ga kaza muna kuma in mun bari wannan lokacin ya wuce abin da muke so mu aiwatar ba zai aiwatu ba saboda haka abin da ya fi in kai kiran sallah in kana so ka ji kur'ani ka ji yadda kanka a kan ka sa ka ce sai kowa ya saurari jin karatu na'am kashin wannan akwai abubuwa guda biyu kamar da azumi

ko kuma masu yin musaffa a wani masallaci sai ga su ma sun buɗe lasifika kana jin musaffa su wasu har gari ya waye to duk wannan ya saba shari'ar musulunci ko a masallaci na ne nan da muke ciki saboda lokacin da ka sanya wannan karatun wani shi ya riga ya yi tasa sallar a farkon dare bacci yake bukata kai kuma kaci sai ya tashi ya ji ko kuma sai ya bar abin da ko kuma sai ka sa cikin damu an fahimta ko kuma eh shi tun da dama ba farilla ba ce nafula ce shi bai ma tsara zai ba bacci zai duk gaba ɗaya in kuma baccin ba zai wani abin musayan baccin amma kuma ba wannan zai zo ba batun ba farilla bace a kansu sai ka ce duk da ba za ka yi farilla ba sai ka ji wannan karatu an fahimta ko shi yasa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam bar mu goya da dalili kada ce shi a ci faɗi muke da manzo ya fito cikin dare sai ya gitta inda umar yake sai ya ji yana karatun sallarsa cikin dare amma kana shigowa layin da su umar yake za ji tashin karatun umar da ƙarfi sai ya wuce shi sai kuma ya ta inda umar yake abinan abubakar yake shi kuma sai dai sai ka kasa kunne da kyau za ka rikajin tashin karatun tasa sallar da yake cikin dare to suka haɗu a gurinsa da gari ya waye suka samu manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake ce ah malam umar na bi aita wajen gidan ku naji daga tinkarar layin naji tashin karatunka ya ce ayi nake don wanda ba su tashi sallar dare ba su ji su tashi su yi sallar dare zaburar da su nake an gane ko sai kai ku abubakar na wuce ta wajen gidan ku sanar sai an kasa kunne ake ji sai ce ai wanda nake yi don shi ya san abin da sai sai be shi to kai umar ka rage murya kai kuma abubakar ka dan ƙara a a tsakiya a tsaki za ka iya jiyar da kanka bacci ko kasala ba ta zo ta dame ka ba saboda ba ka ɗanyi kana ji sosai sannan kuma ba za ka shiga cikin rayuwar wani ba suka ce sai ka tashe shi shi ba sannan zai ba shi yanzu yake so ya bacci sai can karshen dare zai ko kuma ya riga ya tasa yanzu bacci yake so ya kuma yanzu ka tashi za ka yi ta an fahimta a ga sai manzo tsura ma kan tsarin da ya fi kamata to wannan kuma shi ya fi kamata kowa ibi allah ya sa mu dace a musaffafa sa lasfika ba ta da wani asali in dai dan allah suke sikansu ba sai mun ji ba musamman wanda yake makotaka da gurin haka za ka tar da wani ko ina cikin kunci da jin ba da yanzu haka ake musulunci mu muna so mu bacci sana wani ko mara lafiya ne da shi daidai san da ya samu bacci sai dai aka shi shikenan an harge tsashi. kuma a ce karatu ne daga nan har gari ya waye bai da asali bisa an fi so mu yi abin mu tsakaninmu da mahalicci. Eh. wannan kuma yake ce assalamu alaikum ni ne zan yi sallar la'asar sai na manta ban karanta fatiha a raka ɗaya daga cikin rakawo'in hudu ya matsayin sallata in yanzu da kake man tambayan nan haka abin ya faru har zuwa yanzu to za ka sake la'asar an fahimta ku sau da ba za a ce yanzu raka'an nan da ba su da fata da zuwan da kai can filin laziyo da kuma zuwan da kai tsamiyar boka da suwaye duk kowa ce tura ka ɗaya zai ki haɗu da sauran ba waɗannan abubuwan sun yawa a tsakani to da haka za ka sake la'asar saboda saka ta tsallaka ta la'asar ba ce amma in a kana tambayar hukuncin ne idan haka ta faru to in a sanda katina abin bai tsaho ba to kawai raka guda za ka ƙaro ta kawar da waccan wacce ba fata ta zama madadinta sai kai wato anin sujjadar gyaran sallah ta waccan ta zama ƙari a cikin ka shi ke na sallarka ta yi Allah ya samu dace kace eh. eh jan lokacin sai a duba a gani a yanayin tazara ce raka sallar la'asar ce sanda aka fare ta an fara hudu saura kwata baka tashi na basu yanzu karfe shida shin za ka iya wannan raka ta je ta haɗu da koyi ukun can ko ba za ka yi a baka fita daga masallacin ba kana ciki karatu kake ta na ƙur'ani da zikiri da ambatan allah kaga za a iya cewa dai ba a samu wani abu gab na wasu abubuwa tarkace a ciki ba eh, in tazarar ba ta nisa malamai suna dai magana tazarar katte yawa ka kuma abubuwan da za su zo su shiga ciki su zama sun barkata yawa na to ai duk faɗaka wasu dai bata kai ƙur'ani ba ko hukunci yana na iri ɗaya eh, ko karatun marigayi ne na shi ma wannan ta sai cewa kan ai ai kamar yana cewa kiran sallan nan bai da wata ma'ana yanzu ne zan taso ba wani magana cewa wani hadda faɗan magana mai zafi eh, ba daidai ba ne ita wannan kiran sallar shi shari'a ta shari'ar a fahimci ma'anar cewar an yi shi don a kirawo ka zo ka bauta mana amma sai ka gama ka ce sakare ba za mu ba kai ka za wane ne ka yi ya zama abin nan ba daidai ba <laughs> subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu